rabbi musa wa harun ubangijin musa da harun su masu sihiri suka ce sun imani da allah ubangijin musa da harun kola fir'aunu amantum bihi kabla an adana lakum inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun suka ce sai fir'auna ya ce a ko a yi imani da shi alhali ni ban ba ku izini ba Kwa yi imani da Ubangijin Musan alhali ni ban ba ku izini wato su a wajensu ya kamata me ice a wajen Fir'auna. Masu sihirin ya kamata su ce ranka ya daɗe to ka ba da izini mu yi imani da Ubangijin Musa da Harun. To ya aka yi kawai su kuma suna gane gaskiya Allah ya taimake su suka ce sun yi imani. Sai shi Fir'auna ya fara cewa to lalle wannan abun shiri ne kuka yi a cikin gari. Sai da kuka tsara dama shi wannan musan shine shine ya koya muku sihiri ya san karya yake amma yana faɗin haka don ya ruɗar da jama'a tunda an tara jama'a gaba ɗaya kamar bai zo a nan ba amma shi annabi musa sai da ya gaya musu su zaɓi wata rana an ce yau mun tsina rannan rana ne kamar na idi na mutanen garin akwai wani idi da suke yi rannan shi yasa ya ce a zaɓi wannan rana ɗin don ya zama a idan mutane abin zai faru to ga mutane an zo daga ƙauyuka duk an taru a falali guda ɗaya wannan abin ya faru don haka shi fir'auna sai yana gorin kunya yana kokarin ya nuna cewa ai dama shiri ne ko kuma kun san akwai wawayen mutane yawan mafi yawan mutane ba sa aiki da hankalinsu sai su ko da ma sun ga gaskiya suna yadda ana murɗa muku kwakwalensu sun ga gaskiya gashi sosai a sarari waye nasara annabi musa ne kuma ga masu sihiri ma sun yi sujada sun ce sun yi imani da allah amma shi fir'auna tunda ya san mafi yawan mutane ba sa tunanin kansu kamar yawancinsu ma suna bin abin da sarki yake yi ne shikenan sai ya yi kokari ya musu wasa da hankali wai shi kuma ya san ƙarya yake ya san shi musa an tsaye da shi ne an tsare su ne a wani waje shi bai haɗu da wayannan masu sihirin ba su ne ma suka da shi fir'auna da mala'un shi suka taru suka yi mitin da masu sihiri suka shirya yadda za a yi a buge musa har ma suka yi ma masu sihirin alkawarin cewa lalle idan suka yi nasara to banda kyautan da za a basu to za su zama mukarrabai masu ba eh, eh, masu ba fir'auna shawara shi ya tabbatar cewa ba wani shirin da aka yi da wa'annan shi musa bai haɗu da su ba bai wani shiri da su ba amma kuma ya ya faɗi haka don ya ruɗar da mutane kuma wannan shine al'adan kowane azalimi ko da shi ya san gaskiya don yana jin tsoron kada mutane su gane gaskiya su yi mishi tawaye su zo su bi Allah so zai ta karere ne ba zai fito ya faɗi gaskiya ba da zai fito kamar a baya na faɗi wannan da ce azalimi zai fito ya ce kun ji kun ganni nan kun ga ni ina son mulki ne kuma shi wannan da ya zo abin da ya zo da gaskiya ne da gaskiya ne akwai ubangiji ni ba ni ne ubangiji ba Allah ne ya halicci kowa da komai amma ni yanzu in aka bi shi ba za a bi ni ba kenan in aka ce za a bi shi to shine zai nuna wannan addini don haka in an ce za a bi Allah shine ya kawo addinin Allah kuma don haka shine ya zama shugaba kenan ni kuma tun da ina son shugabanci ban yadda ba to ba zai ce haka nan ba sai su fara karere su ce ana son a batar da mutane ne a'a ana so a kautar da mutane ne ana son a rusa demokradiyya ne ana son a rusa yanci ne ana son a yabu alhali su ne suke rusa yanci ne wannan al'adan azalimi ne ko ina ka same shi zaka ga zai ko kuma ya faɗi wani abu ya ce wa ai wannan mahaukaci ne ai bai ma san me yake yi ba ai mene ai yan kasan waje ne suke mishi tasiri ai ne to irin irin wayannan ƙaryarin zaka ga suna faɗi amma me da za su fito fili su faɗi gaskiya ne ai ga mutane za su ce a ah, oho wato ashe ka san gaskiya ne shine kace kada mu bi a'a ba za su faɗa ba to shi irin wannan al'adan fir'auna shi ne duk azalume suke yi sai ya fara cewa ai mitin suka yi wai da annabi musa don kawai su zo su fitar da mutanen garin wato ba gaskiya ba ne ya yi mitin ne don ya zo ya juyin mulki je fir'auna sai shi fir'auna ya ce da wato wannan shiri ne kuka yi to bayan da ya faɗi wannan kuma za ku gani ya ce fasaufa ta alamu za ku gani za ku ga abin da zan muku la'uƙaddi anna aidiyakun wa arzulakun min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in to kuma zan in ji fir'auna sai yana masu wayanda su masu sihirin da suka yi sujada ga Allah suka ce sun imani da Allah ubangijin Musa da ubangijin talikai ubangijin musa da harun sai su ya fara musu barazana tunda ya ga lalle sun dake sai ce to lalle idan ba ku bar wannan addinin ba to zan yanke hannayenku da kafafunku a saɓani kamar misali zai yanke hannun dama ya yanka ke kafan hagu kuma sannan zan ma gitta ku la usalliban nakum gitta ku wato zai gitta su ya tsira su akan turaku gaba ɗayan ku abin da zan muku kenan sai su masu sihirin sai suka ce kalu inna ila rabbina kalibun inna ila rabbina munqalibun suka ce ai zuwa ga ubangijinmu ne za mu koma ji masu sihirin Allah ya ba su dakewa gare shi za mu koma don haka ko ka kashe mu wajen ubangiji za mu je don haka ba komai kana iya kashe mu to Allah ya ba mu dakewa irin na wayannan masu sihirin dan kun gani wato duk da barazanan da ya musu zai musu wannan zai musu wannan suka dage suka ce ai in ma ka kashe mu ai Allah shine mahalicin mu kuma gare shi zamu koma don haka ba abun tsoro ne a gare mu ka kashe mu don mun yi imani da Allah ba wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna suka ce ba ba wani ba eh, wani wato kana kawai ɗaukan fansa ne akan don mun yi imani da, ayoyin ayoyin ubangijinmu yayin da ayoyin suka zo mana rabbana sai suka juya zuwa ga Allah suka ce rabbana afriga alaina sabran wata waffana musulmin suka ce ya Allah ka zubo mana dauriya wato ka zuzzubo mana da dauriya a zukatanmu kuma ka sa a ka ɗauki ranmu ka ɗauki ranmu muna musulmi waɗanda suka yi maka surrender waɗanda suka mai da al'amarin su wajen ka duk abin fir'auna zai yi ya Allah ka sa mu dake duk abin zai yi kada mu taɓa ba da baya mu koma zuwa gare ka muna masu sallama maka wa mala'u min qaumi fir'auna to wannan kun ga anan haka kuma da gaske abinda aka yi musu kenan wayannan masu sihirin gaba ɗayan su an kashe su yadda fir'auna ya ce zai yanke kafansu zai yi kaza zai gitta su to haka ya yi musu kuma lalle dukansu ba cikin su wanda ya bar imani haka nan suka koma zuwa ga Allah ya zuwa wani kamar wani riwaya cewa lokacin da annabi Musa lokacin da za a yi wannan 'yan kure din da masu sihirin suka zo kowanne ya zo yana tunƙaho da sihirin shi to aka ce mala'ika jibril ya ce ma annabi Musa kaga wa'annan sun zo yanzu suna kafure amma an jima za su ba za a daɗe wato zuwa sun zo yanzu da safen nan suna kafure amma zuwa yamma za su koma aljanna sai annabi musa na mamakin wannan magana ne sai da wannan abin ya zo ya faru sannan ya ga cewa lalle haka ɗin ne sun zo suna kafure amma sun yi imani kuma da aka yi musu barazana da cewa za a kashe su suka dake ba su wannan bai sa suka yi gezo ba kuma shikenan kun ga shikenan sun yi nasara waye ya hasara fir'auna da mutane shi su suka yi hasara su ko sun yi nasara dan babban nasara shine mene ka koma ga Allah kana yardaje kun ga su ma abin da suka roƙa kenan afrika alaina sabran wata wafana musulmi ka zubo mana dauriya wato ka kimsa mana dauriya ka zubo mana shi ya zama wato kawai mu daddake mu daure ya zama ba mu damu da abin da zai same mu a tafarkin ka ba sannan ka koma da mu wajenka muna waɗanda suka sallama maka kuma abin da Allah ta'ala ya musu kenan to sai aka ce wa qala al mal'u min qaumi fir'auna atazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ard wa yazaraka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun sai su mala'u dai wa'annan dai wanda ake ce ma mala'u wanda su ne masu faɗa aji masu cin gajiyan bautan wani Allah tare da sarki sai suka ce ma fir'auna suka ce ya fir'auna yanzu za ka kyale musa da mutanen shi su yi fasadi a ƙasa kun ji wai fasadi za su yi su yada fasadi a ƙasa sannan su kyale ka da kai da iyayen gijinka su daina bauta muku qala sanuqattilu ahu sai shi fir'auna ya ce wato suna nufin to haka za a kyale su ba abin da za a yi musu hmm, ya kamata a koya musu hankali kuma da suka tashi faɗa suka ce li yusidu fil ard wato sun nuna kamar su ne suke wa su suna bar su mutanen fir'aun su na mala'un fir'auna da fir'auna su ne masu yin eh, islahi a ƙasa su ne masu yin abin kirki su kowai musa da mutanen shi su ne masu fasadi masu barna ta masu yin barna a doron ƙasa shi ne suka ce zan za mu kyale su sai ce a ai za mu kashe za mu ci gaba dama kafin annabi musa ya zo ya kasance fir'auna yana kashe 'ya'yan bani isra'il maza sai ya kuma bar mata sai ya kashe maza ya bar mata wannan shekaran sai ya kashe maza duk jaririn da aka haifa uwan da na haihuwa dama za a kashe yaron sannan wani shekaran sai wayanda aka aka haifa za a bar su su rayu hakan nan wai su ya rage yawan su kuma ya kada ya bicar da su gaba ɗaya su wani isra'il don ya samu leburori da za su yi mishi aiki aikin wahala da yake sa su amma kuma baya son su yi yawa don kasu zo su yi yawa su zo su fi karfin shi yasa sai ya kashe to kuma ko bayan da annabi musa ya zo kun ji abin da ya ce sai ce za mu ci gaba wato za su ci gaba da kashe 'ya'yansu maza kuma sannan su bar mata don ai sun fi karfi ya ce ai mun fi karfinsu wato tunda fir'auna shine ke da iko da shi da mala'adin shi ai kaga sun fi karfinsu don haka za su ci gaba da yin wannan barna qala musa li qaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man sha'u min ibade wal aqibatu lil muttaqin sai su sai shi annabi Musa ya ma mutanen shi nasiha ya musu wa'azi ya ce ku nemi taimako daga wajen Allah da dauriya ku nemi taimako da da Allah da kuma dauriya wato ku nemi Allah ya taimake ku sannan kuma ku yi ku daure wasbiru a ƙasan nan da kuke gani Allah na gadar da shi ga wanda ya gani ga dama cikin bayin shi wato wanda ya ga dama cikin bayin shi suna ga yana suna yin iko amma menene ke menene muhimmin al'aqiba wal aqibatu lil muttaqin amma aqiba kyakkyawan aqiba yana ga masu tsoron Allah ne amma ƙasa wani ya zo yana iko da ƙasa yana da mulki shi sarki ne shi gwamna shi wani shugaban ƙasa ne wannan ana ba kowa fajiri ne ko ba fajiri ba ne allah na ba wanda ya ga dama amma aƙiba fa kyakkyawan aƙiba walil muttaqin yana ga wato kyakkyawan makoma kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron allah ne sai mutanen suka ce qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma sai sai suka sai mutane annabi Musa suka ce ya annabi Musa tun kafin ka zo bai fir'auna ya azabtar da mu kuma yanzu da ka zo muna ganin macecen mu ya zo kuma duk da haka yana ya ci gaba da azabtar da mu sai annabi Musa ya ce musu qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa kun fil ardi fayanzura kaifa Ya yace da sannun Allah ta'ala zai zai hallaka abokin gabanku fir'auna kenan da mala'un nan da suke azabtar da ku sannan zai gadar da ku ƙasa sannan ya game ku ma za ku aikata kaga kenan wato shi Allah ta'ala idan ma ya hallaka wa'annan ya gadar da ku ƙasa zai yi dan ne, dan ya ga me za ku yi ba wai shi kenan wai in ya ba ku sai ku yi abin da kuka ga dama a'a ku ma jarabawa ne za a baku idan ana idan kuna ana cikin matsi azzalume suna matsa muku shi ma jarabawa ne to idan kuma Allah ta'ala ya baku nasara akan azzalume wato aka fatattaki azzalume ya zama cewa yanzu masu tsoron Allah ne wato ƙasa ya zama na masu tsoron Allah su suke tafiyar da ƙasa to a lokaci guda yayi ne dan ya ga ku me za ku aikata yanzu za ku yi irin na fir'aunan ne ko kuma za ku yi abin da Allah ke so abin da wato jarabawa ne da haka kowane hali kake ciki kafin addini ya tabbata kana cikin jarabawa bayan addini ya tabbata jarabawa ne jarabawan ma bayan tabbatan addini ya fi wahala don sau da yawa fakan da yawa za ka ga mutum yana yi tsakani da Allah kuma ya daure a lokacin da hannu ƙasa ke hannun zalumi amma da zaran an ce yanzu Eh, an fatattaki azzalume kuma addini ya koma shine ke iko kuma iko yanzu ya koma a hannun eh, eh, masu tsoron Allah shi kenan sai kuma kaga wani daga nan kuma sai ya fitinu sai ya zama kuma yanzu ya zuciyar shi ya bi duniya kuma abin duniya yake so kuma sai ya koma yana zalunci irin wanda zalume suke yi ya zo yana ta handaman dukiyar mutane yana cin zalunci da sauransu kaga shi da ma ya fi mishi ma a ce tun azalimin na iko shi a kashe shi da ya fi mishi alheri fiye da ya zo ya rayu ya zo ya lallace daga baya to shine Allah ta'ala yake cewa wannan darasi shine cewa Allah ta'ala ko da ya gadar muku da ƙasa zai gine don mene fa yanzu ra kaifa ta'amalu ya ga kuma me za ku aikata za ku yi irin na azzalume ne ko kuma za ku ji tsoron Allah insha Allah a nan zan tsaya sai za mu ci gaba Allah ya yarda assalamu alaikum